Ƙungiyar malaman makarantar boko 'yan kwantara ta gaugo ta mayar da raddi wa ministocin ilimi na jamhuriyar Nijar da a cikin jawabinsu na komawa boko wa ɗaliban firamare da na sakandare da ma na makarantun nan koyon ƙere-ƙere da sarrafa abubuwa a farkon wannan makon da muke ciki. Suka yi bayanin cewa a wannan shekara gwamnatin jamhuriyar Nijar za ta cika alƙawalin ɗaukar malaman makarantar boko 'yan kwantaragi domin su zama ma'aikatan gwamnati. gwamnati na dindindin kasu muktar shine ministan koyon ayyukan kere-kere yana mai cewa a nasa bangaren za a ɗoki malamai 'yan kwantaragi 167 domin su zama ma'aikatan gwamnati da wamammi. 167 la publique. Yayin da ministan ilimi na kasar Professor Ibrahim tatu ke cewa. et intensifier les mesures ma'aikatar da ke kula da ma'aikata a ofishin ministan ilimi za ta ƙara kaimi domin samun wadatattun malaman kuma ko'ina a faɗin wannan ƙasar a kai su lunguna da saƙo-saƙo su wadatar da azuzuwan karatun boko. the service. Shi dai wannan lamari tun shekara da goma sha shida ake kai ruwa rana tsakanin ƙungiyoyin malaman makarantun nan boko 'yan kwantaragi da hukumomin wannan ƙasar game da dokar su zuwa aikin gwamnati na dindindin inda ma a wannan shekara sama da malamai dubu biyu ne ma'aikatar ministan ilimi na wannan ƙasa da ma gwamnatin ƙasar su kai alkawali za su ɗauka su zamanto ma'aikatan gwamnati na dindindin. abdulaziz abubakar musa maga takardar kungiyar sina 7 eh, department kwanni na farko dai eh, ministry nan da ka gane shi post din shi ma eh, na siyasa ne kenan duk magana in ta yi to ga dan siyasa ba ta wa mu mu ce eh haka nan ne mu zo mu yi kuraje lebura mu damka hannu mu ce to shikenan tunda minista ya yi magana shikenan komai ya kare yau mun kai shekara goma sha aro aro muna gani irin wanga disku duk diskulkin duk ɗaya na duk wanda ya shiga minista haka nan ne suke diskulkin su na biyu yau ka duba ka gani minista hudu sun ka zamna da da kungiyoyi tun 2016 sun ka rabta hannu biskan yarjejeniya na wanga da minista ya wadi na a ɗauki na zancen mushanni dindindin ba a yi shi ba mun je mun taba mun ke mun ga alama shugaban kasa da da kanshi yake yayi ma question de l'education in question prioritaire mun gani mai abun muke so mu gani a ƙasa ba zancen discours bane an muke yanzu zazo ana ma mutane zancen discours a baki so muke mu gani a ƙasa ba mu tabbata sai in mun gani an ware recrutement tunda tun ba da suke zancen resorption des enseignants contractuels sannu sannu matakai in waɗannan mutane su da cewa mu sani tun 2014 rabon mu a ɗauke eh, kwantara an kwantara yo su dubu saba'in da biyu da wani abu na mushani an kwantara da biskantere ko hakan za ta tabbata i e, ko a'a lokaci ne zai tabbatar da haka haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar